Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu masu kallon da sauraron barka kudo barka da raka barka kuma da sake saduwa da mu a daidan lokaci a cikin shi na labarai wanda sashen Hausa na gidan radio tambara television ya shirya sai gabatar muku da shi madala masu kallon da sauraron inda za mu fara bayyana muku da cewa dangance wato da rashi da kasar mu ta Niger ta wato na sojojin mu a yan kwanaki da suka wuce wanda kuma aka sha wato taro daban-daban bisa ka abin da ya shafi rasuwa ta wannan sojojin namu haka yasa kuma a nasu bangare wato wato mata a yau a babban birnin yamai suka taru mata sojawa da matan gwamnati da dai dukkanin wato mata yawanci da ce ci kasar mutane suka yi aka yi wani babban taro a yau bisa kan abin da shafi wannan rasuwa ta sojin domin wato su kawo wato gaisuwar su ga waɗanda suka rasa rayukan nasu kamar haka da Allah ya gwada muna wagarana da mun ka hallara mata duka na cikin yamai ba a bar kowa ba duka mata ne na ko ina da ko ina mun kai hannu ɗai sabili da mu zo mu ba da ta'aziyyar mutukuna a duka iyallan waɗanda Allah ya macikawa wajen tsaronmu tunda tsaronmu na suke yi mun zo mu gwada musu da mu uwaye na mu mata ne mu ɗiya ne kuma abin da ya shahi garinmu abin da ya shahi mu Niger kanmu game yake muna bayan eh, <clears throat> muna bayan shugaban ƙasa muna bayan duka ƙoƙarin da ake kawowa na a kare ƙasarmu da bala'in ga na jahilai da yake faruwa a cikin niger tunda menene jahili ba a ce muna musulmi ya zo ya kashe dan uwanshi musulmi ko ko musulmi ya iske kirista bai yi komi ba ya ce ya kashe shi ko musulmi ya shiga cikin masallaci ya kashe yan uwanshi suna sallah ko musulmi ya shiga cikin igilis ya kashe waɗanda suna sallah wannan ba mu san wace zuciyata ba mu ubangijin Allah ka mana sauki ƙasanmu mu ubangijin Allah ya haɗa kanunmu mu zan tsinciya ɗai maɗar minki ɗaya mu goyi bayan shugabannin mutum da su sun kasa hanya ta ƙwarai wadda ya kamata mu madala sai kuma wato jami'in siyasa wato na mrn su ma wato a ranar shekarun jiya sun yi fiddo da sanarwa yayin da ɗaya daga cikin su ya bayyana muhimmanci wannan sanarwa ta su kamar haka sansanin sojawanmu da yake inates inda aka samu mutane 71 da suka rasa rayukansu kuma ta samu mutane da dama wanda suka ji rauni eh, a cikin wannan hali na bakin ciki jam'iyyun siyasa da suke goyon bayan shugaban kasanmu da gwamnatinsa na isar da ta'aziyarsu da iyalai da abokan duka wanda suka rasa rayukansu da jami'an tsaron bukuta na ƙasar niger kuma suna fatan wanda suka ji rauni allah ya ba su lahiya wannan bala'i wanda ya taba duk 'yan niger duk ɗan niger duk inda yake kuma kowane ne ya zama muna wani sabon jarabawa da kasar mu ta nijar da sauran kasashe ke fuskanta wannan harabtattu 'yan ta'adda da ba su da imani sun samu sun yaudari matasanmu na nijar sun jiwe musu hankali sun tura su cikin ta'addanci sun ce wannan yakin da za su yi kamar yakin jihadi ne yakin musulunci ne to muna so mu gaya musu matasan nan wannan ta'addancin da suke bai da dangantaka ko kaɗan da addinin musulunci addinin musulunci bai yarda da shi ba kuma addinin musulunci bai san rikici bai san hada shi yasa muke kiya gare su shi yasa muke gaya musu muke kiran su dawo a hankalinsu su dawo niger su dawo a hankalinsu su ta hanyar 'yan ta'addan nan bayan kasar mali 'yan ta'addar nan suna so su kama da tashi hankali cikin kasar mu na nijar da burkina da duk sauran kasashe wanda muke hulɗa da su da muke dangantaka da su duk inda suka sa kai 'yan ta'addan nan sai sun kawo na tashi hankali sai sun sa masu gida su bar gidajen su bar garinsu su hana karatu su hana zumunci kai duk su bata mana rayuwa ya kamata kenan mutane mu tashi eh, tsayin daka saboda mu yaƙe su wannan ta'addanci mai tsanani wanda kasashen muke fuskanta mun san yana da halaka da alka'ida da daesh eh, kun san kuma duk mai jin labaru ya san wannan ƙungiyoyin biyu sai da aka yi taron dangi don a samu a ciwo kansu amma har yanzu ba a samu aka ciwo kansu ba shi yasa tun shekarar 2011 shugaban kasar alhaji isu mahmudu ya yi kira da ta'addanci ya bayyana a kasar mali ya sa kira ga duk al'ummar duniya a zo a taru don a yaƙi ta'addancin nan don a ciwo kan shi a yaƙi bala'in nan madala sai kuma to a nata bangare makarantar na wato ta kiwon lafiya ess su ma a ranar shekaran jiya sun yi wani taro yayin da har yanzu shugabanni suka bayyana muhimmancin wannan taro na su samu kamar haka ta samun girma na wannan makaranta da ake ce ma ess da adamu jogu ya kafa nan cikin niyame da difa zuwa habbenin zanciya ni a matsayina na vice president na kungiyar tamu na lakololi masu zaman kansu zan doki magana don in kawo goyon bayana ɗari bisa ɗari da sunan kuma duk kungiyar tamu bisa wannan abun arziki abun alheri da ya samu a cikin wannan gida mai albarka da ake ce ma ess eh, wannan lakwal da ni ba takardar zan diba ba in faɗi abin da a cikinta abin da ke cikin kaina zan hodi bisa kan wannan lakwal lalle ess mun san da ta kawo eh, gudunmawa sosai bisa program na asb a nan dai nijar dai wannan bawan Allah ina tsammanin duk shi ne ya kawo mana kokari har aka samu aka yi implantar wannan program tunda kowa ya san da nouveau program na aka fara shi ess sai da an ka fara shi ess sannan kowa ya doka har gwamnati ma ta doka kenan yau ess ba, ba ta wurin talla kuma ita talla wanda ya zamanto bai iya tahiya yadda aiki shi ba shi ke talla kaya shi ke sai da kanshi eh, mu masoyin adamu jogu ne domin ko da yake likita tunisi ma na iske shi wani ma bai je ba kenan ina tare da shi fi sabilillahi kuma don in sinci wani abu in karar da kaina kuma mu kowa dukan mu duk wani mai lakwal mai zaman kanshi a Nijar ya ci unhani shi ko da ya shiga kabari yau da marice kenan ina so yara ku da wannan eh banta na ko yana raye muna dan bukatar shi tukuna eh shi wannan program eh, wannan abin da ya samu na arziki da ake ce ma reconnaissance na kames shi jau gubu guda ne yake yi in ya fadi ya wuce ya bar zancan baya cikin masu fadi yau da sahi su fadi da marece su fadi da asuba madalla masu kallon mu da sauraron iyakaci abin da wasu gare mu a sai gobe dan Allah su yarda idan kuka tusa kai a bisa ka tasha ta tambara television za ku gani mu dauke da sababin labarai a bangaren nake cin ku mu ta lafiya mu kwana lafiya salama